fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma tani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarun yau ne sabon shugaban ƙasar tarayyar najeriya ya ɗau rantsuwa a gaban manyan mutane da baƙin da aka gayyato cikon bayani a cikin shirin kwamitin ƙasa da ƙasa na kuraru cicr e ya shiryar da gasar isar da koken shawari daga ranar litinin zuwa ranar juma'a a nan yame muna ɗauke da cikon bayani Shafin rahoton musamman na maraicen yau zai danganci ne da tafiyar aikin ma'aikatar lamuran zamantakewa a kotun shari'a na maraɗi. raro barkanmu da yau litinin 29 ga watan mayu 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Bola Ahmed Tinubu yau Litinin 29 ga watan Mayu aka tsarantsar da shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya shekarun sa 71 wanda aka malakanin mai naɗa sarki dangance da ƙarfin faɗar da yake a fadar wato a watan Fabiyar ne aka zaɓe shi tun zagayen farko bisa tazara mai yawa abokan takararsa biyu sun fallasa cewar an yi magudi da yawa a yayin jefa kuri'a kuma suka yi kai kara a koti wanda a yanzu haka ana nan ana bincikawa bisa alaka da wannan rantsuwar shugaban ƙasar ta najeriya 'yan gudun hijira 'yan najeriya da ke tsungunne a garin ingigimi na jiran abubuwa da dama daga sabon shugaban bari mu saurare su a firarsu da abdullahi maina muna fatan ya inganta muna tsaro a jihar mu ta borno da duka cikin najeriya duk inda tashin hankali yake muna fata ubangiji allah ya ba da lafiya allah ya kare mu da muke gudun hijira mun watsa a ƙasa niger cameroon chadi muna fatan ubangiji allah ya bashi iko ya maida mu kasashen mu lafiya kowa ya zauna a mahallin shi ahmad tinubu ya farfado mana da tattalin arzikin ƙasar najeriya kiran da muke ga sabon shugaban ƙasa mai maida mu kasar mu ya kuma kira wadda suka tada kayar baya a sulhunta a zauna lafiya dan Allah dan annabi abin nan muna ganin kamar ba zai kare ba in ba daga wannan hanyar wannan sulhun in aka yi ba sai an ce ba ma mutum ya koma zai koma ya kama aikin saboda wasu har yanzu akwai dukiyoyinsu da gidajensu da kai dai inda ka saba zama ka san nan ne dai muhallinka studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar bari mu isa yankin da magaram. Yau Litinin 29 ga watan Mayu a fadin kasa baki ɗaya aka saka jarabawar BAP a makarantar Lise a mice Nijar Aljeri. A hukumce ministan bada horon aikin hannu da fusa'a kasu Mamman moktar ya saka usul ɗin ga fasar sa da Maryam Nuhu ta aiko mana. Mun gamsu da yanayin tsare-tsaren wannan jarabawa ta BAP. A fadin kasa mun samu masu jarabawa dubu tara 933 da aka rarraba a cibiyoyin jarabawa shida masu jarabawa za su yi jarabawa a fannoni hudu a fannin masana'antu da sauransu muna da labari a cikin sassan ƙasa komai yana tafiya daidai muna fatan samun nasara ga masu jarabawa saboda an da komai abin da ya bambanta a wannan shekara shine zamanantar da tsarin da za mu ci gaba da kula muna nan da shiryawa a cikin yanayi yi na eh, sabon tsari da wannan sashen namu. Daga da mu komo yankin Arewa, kwamin ɗin dogon dutse tare da haɗin gwiwar haɗakar CJDAS ta kwamin ɗin suka shirya da wata jarabawar ƙwaraya zuwa ga ɗalibai 'yan ajin CMD. kaso 4.17 cikin ɗari aka samu sakamakon da bai gamsar da magajin garin ba wakilin abdulaziz yuma ya aiko muna jawabin nasa Ina iya cewa sakamakon da aka samu an samu ci gaba, amma duka da haka ba mu kamsu da sakamakon ba. Wannan jarabawa ta ba mu damar dubawa tare da hukumomin makaranta mu yi nazari don mi wannan sakamakon bai yi kyau ba. Mu dubi mi ya kamata mu yi a matsayin mu na magabata a wannan yanki. Kamar yadda muka gani a jarabawa mun samu da yawan taimako daga 'yan asalin yankin dogon dutse. Za mu ci gaba da nazari domin inganta wannan sakamako. significative en an tuka sai résultats. A nan babban birnin ƙasa a yau da sai ne aka buɗa gasar isar da koken shawari bisa 'yancin ƙasa da ƙasa na kawo ɗauki a jami'ar yeme aji na goma sha uku. Bana ajin musamman na CICR e ne mai shekara 160 a cikin tarihin tsangayar. Bari mu saurari shugaban tawagar kurwa ruji ɗin ƙasa da ƙasa ta Niger Ronald o'f Afte Ringer. Wannan kwamfula tana a karo na goma sha uku abinda ke nuna ɗorewarta da kuma alfan da take janyowa daga wajen mayan jami'o'i da makarantun Nijar a wajen sai ICR e wannan kwamfula tana da mahimmanci e domin wannan shekara shine karo na 160 na tarihin hukumar mu kuma a tsawon wannan tarihi da aka fara da yarjejeniyar farko da aka rataba hannu ta Geneva shekara 1864 'yancin ƙasa da ƙasa na na kai ya kasance a tsakiyar aikinmu sai ecr tana aiki har kullum wajen watsa 'yancin ƙasa da ƙasa na kai da kuma shigarta cikin dunkulewar siyasun soja da na farko Makaman yaƙi da dama da ɗumbin harsassai aka mayar a yau da saya harabar gwamnan jihar Agadez bisa wata sabga a hukumce mutum goma sha ɗaya ne suka karɓi kiran da shugaban ƙasa ya yi na aje makamai suka mayar da makaman gwamnan jihar Agadez magaji mamman dada ya yaba da wannan amsar kiran wakilin ma'ani sai karim ya aiko muna jawabin na gwamnan. Dole in ji ma waɗanda suka yi niyyar aje makamai bayan kiran shugaban ƙasa domin ganin dukkan 'yan Nijar sun tsaya tafiya tare cikin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu ci gaba muna da bindiga kira rpg set da kuma harsasai da rokoki da kuma recharging harsashi ana da bindiga du set da kuma aka karan set guda uku da fal guda masu shiga tsakani sun tuntuɓo mu domin su shaida mana cewa suna da wani gungun mutane 'yan nijar da suka yarda su ajiye makamai domin amsa kiran shugaban kasa gaskiya abin farin ciki ne gare ni kuma shugaban kasa zai karbi wannan bayani nan take mun yi irin yin wannan a Tuntulus yau da 'yan watanni mun yi a Ciro, mun yi a Danet, yanzu mun zo a Kawa. Muna fatan ba da jima ba a yi irin wannan domin Agadas ta samu zaman lafiya. A wata fuskar kuma mata ne ɗauke da makamai da ba a tantance ba jiya da dare suka kai wa garin Jambala da ke kilomita 22 da garin Tilaberi hari sakamakon wucin gadi ya nuna an kashe mutum hudu a faɗar wakilinmu. Dudai a yankin Tilaberi a yau da sahi ne a garin wallam aka buɗa wani taron karfafawa masu ruwa tsaki masaniya kan tafiyar da tsarin Nexus tsarin gaugawa bisa kan zaman lafiya hukumar koli ga batun karfafa zaman lafiya Ash HACP da hukumar PAM su ne suka shirya da wannan taro wakilinmu na musamman asumani shima ya firanta da asuman abdurrahman jami'in tuntuba na projen ga fasar bayanin nasa muna cikin wani yanayi projen na aiki bisa waɗannan batutuwa na mutanen da suka kaura na cikin gida 'yan gudun hijira da al'ummomi da sauransu akwai wasu adadin matakai da ya kamata mutane su yi kokarin ganewa menene kariya wa ake karewa daga wa wani lokaci da kuma kakane akwai tambayoyin ƙararraki gonaki idan aka duba kan batutuwan filaye matsaloli ne da suke zuwa domin mutane ba su san dokoki ba ko da yaushe akwai matsaloli ina ne za a ce maimakon bullo da rikici da ba a san dalilai ba akwai batutuwan karfafa zaman lafiya da ya kamata a rika gyarawa da kyau yada su domin kasar mu ta zamna cikin jituwa domin zaman lafiya mai dorewa Bari mu komo babban birnin ƙasa, babban kwamitin sadarwa sai ya gudanar da wata haɗuwa da magabatan jam'iyyun siyasa da na kafofin labaru na gwamnati da masu zaman kansu a ranar Asabar. Komi ke dalilin wannan haɗuwar, Maman Ada ya naɗo mana jawabin shugaban hukumar ta CSA Salifu Labo Bushe ga fasarar bayanin nasa. Yakin neman zaɓe na 'yan Nijar da suke ƙasashen waje na ranar goma sha takwas ga watan na wannan shekara zai gudana nesa da mu. amma duka da haka kalubale ne ga jam'iyyun siyasa da ƙasa ga baki daya sai dai kamar yadda duniya take a tafin hannu ba shaka kafafen yada labarai na ƙasa za su taka rawar gani musamman ganin mahimmancin wannan zaɓe ga 'yan Nijar. Kinan nauyi ne da ya rata a wuya mu a matsayin mu na hukumar sadarwa na tabbatar da kaiwa da daidaito ga jam'iyyun siyasa na ba su damar tallata manufofinsu a kafafen yada labarai na gwamnati kuma saka tsari a cikin kafafen yada yada labarai masu zaman kansu kamar yadda muka tsara. Kusan fiye da wata hudu biyo bayan sanarwar bulluwar cutar murar tsuntsaye a ƙasar Nijar yau masu sana'ar kiwon kaji a ƙasar Nijar sun koma ga aikinsu, amma sun nuna cewar ya kamata hukumomi su bayyana wato ƙarshen wannan cutar gadai bayanin da shaibu gauri yama muktar hamadu lalle an ce akwai mura kaji da ta shigo ta kama kaji a nan cikin jihar yamai su tawar da zandar duka an samu wannan mura kajin akwai takarda da ta hito a cikin jihar yamai kaji an hana su shiga an hana kuma su hita saboda a kiyaye da wannan ciwo ciwo ne wanda kowace shekara yake zawa in ya taho lokacin sanyi lalle yana barna da yawa yana kama kaji ana zuwa a kashe kaji in an san da ta taso wani wuri dole sai an eleva sun je sun diba an sun auna an suka tabbata da ita ce ya kamata a kashe kaji to lalle an kashe mutane kaji akwai abun sha hawaye da gwamnati ya kamata ba mutane har yanzu dai mutane ba su same shi kowace shekara mun gani da zahi ya shigo kaɗan ciwon shi da kanshi yake bacewa bacewar da yake karewa ne yake kuma sai lokacin sanyi ya zo ya ƙara zawa cikin ƙasa ko ne sai an yi bincike an san kaka ne ake a ciki yawancin duk mutane da yanzu suna nan suna ta aikin nasu A kotun shari'a na Maraɗi akwai ma'aikata mai kula da lamuran zamantakewa da ke taimakawa wajen gudanar da kes a harabar jujin ƙananan yara. Domin samun cikakken bayani a kai Wakilin Muhammad Mamman ya firanta da Madam Muhammad Sani Amina shugabar ma'aikatar gazibin firata su. A game da abin da ya shahi sashen zamantakewa na ofishin shari'a ya bambanta da sauran aikin shi shine tallafa ma alkalan matasa wajen kulawar takardun matasan don gano wanda lile ne suka ingiza yaran ka aikata wasu laifuffuka. Haka zalika suna taimakawa alkali wajen fahimtar halayen yara maimakon a ɗauke su a tura su gidan yari kai tsaye. Akwai shawarwari na samun mafita tare da taimakon ma'aikatan na zamantakewa da za su ba alkali shawarwari na gari da za su taimaka mishi kan shawo kan al'amarin yaran. Ku da ke karɓar yaran domin fahimtar yanayin da yaran ke ciki, wai shin mi ke tura yaran nan suna aiwata wannan aika-aikar? Gaskiya sahun gaba mugayen abokai yara ba su da tabbas wasu ke za su shiga muguwar hanya misali masu shekaru sha uku zuwa sha takwas musamman ma akwai matsalar iyali uwaye sun rarrabu wani bi uba baya nan uwa ta rasu wani bi kuma uwayen duka sun rasu yaron yana wajen kakanni wani lokaci yana wajen kawun shi ga yanan dai kara zube yana ta ba bai san wajen da zai dawa ba to in babu cikakkiyar kulawa ga shi yaro abin alhaki wajen neman mafaka sai ragaice. Idan aka kama yaro, yaya kuke aiwata gabatarwar? Alkalin yara shi ke kula da al'amarin kai tsaye ko kuma babban alkali. Ni batun bincike a bangaren zamantakewa shine aikina. Zan yi bincike kan yin dangin shi, shin uwayen shi na tare ko kuma sun rabu. Wajen wa yake, uwayen duka biyu ke kula da shi ko ko shi kaɗai yake rayuwa ba tare da uwayen ba, ko 'yan uwa kuma a san inda yake zuwa da wa yake mu'amala. wani lokacin akan tura yaro a wata cibiyar bashi aƙida ta gari yaya wannan tsarin ke gudana Kai yaro gidan gyaran hali alkali ne ke da wannan hurumin. Bayan uwaye sun aje takardar neman izini a ofishin alkalin yara sai dai amincewar alkalin ma sai ta hada da sakamakon binciken asalin yaron da na uwayen shi don sanin takamaimai dalilan da suka sa uwayen nasu suka kai yaron gidan gyaran hali wannan kuma in yaron bai yi laifi ba saboda akwai yaron da ke cikin hatsari da kuma inda suka aikata laifi. Studio Masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkanin abokanan aiki na nan birnin Yame da na cikin ƙasa da suka tallafa shirin ya kai gare ku musamman Isa Lawali da ya daidaita muku seti kuka ji mu daren da kam da kuma Musa Hassan editan maraicen yau ni naku dan badan dan Arlit Malam Mamman Gungu ke muku salama a ci gaba da sauraro lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.